Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. Yau litinin shida ga watan Mayu na shekarar 2019 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Ramadan shekarar dubu ɗaya da da ɗari arba'in, Yusuf Aliyu ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alkhairi da fatar an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da rahoto da suka fi rahotannin da muke da su duk sun shafi watan Ramadana ne daga Najeriya har zuwa ga jamhuriyar Nijar. sai daga bisani mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadana, amma baya ga watan Ramadan sai angulu ta koma gidanta na tsamiya? Kada dai a manta lambar kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hakanan kuma Daga baya za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. jami'an amurka sun kisi ce ufan kan alamomin da suka gani game da iran waɗanda har suka sa mai ba da shawara kan harkar tsaro john bolton ya fitar da wata sanarwa jiya lahadi wacce ba a saba gani ba wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa waɗanda ake alakantawa da iran ne suka sa amurka ta tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar bolton ya kuma ƙara da cewa tura tawagar kwakwaran kashedi ne ga gwamnatin iran wanda ke nuna cewa muddin ta taɓa wani abu da amurka ke muradi ko ƙawayenta to za ta fuskanci zazzafan fushin amurka kamar yadda bolton ya bayyana a sanarwar sai dai majalisar tsaro da kuma ma'aikatar tsaron amurka duk sun kisu ce uffan a lokacin da muryar amurka ta tuntuɓe su don neman ƙarin bayani akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na suka kirar super jet 100 a filin tashi da saukar jirage na moscow sheremetyevo yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau litinin mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta rasha ilana makubaskaya ta ce mutum 41 suka mutu a hadarin wanda ya auku da yammacin jiya lahadi inda ta kara da cewa mutum 37 sun tsira. daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu matasa biyu da kuma akalla ɗaya daga cikin masu yi wa jirgin hidima a cewar kwamitin binciken wanda har ila yau ya nuna cewa wani ba amurke guda ya rasa ransa shi dai jirgin mai lamba sj 100 mallakar kamfanin aeroplot na ɗauke ne da fasinjoji 73 da kuma masu yi masa hidima su biyar a lokacin da ya yi saukar gaggawar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Dokokin Amurka na shirin daukar matakin ayyana babban babban attorney janar ɗin ƙasar William ba a matsayin wanda ya raina majalisar saboda ya ya mika kwafin rahoton binciken da kwamitin Robert Mueller ya yi wanda ba a tace ba kan kazalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shugaban kwamitin a majalisar Jerry Nadler ya ce a ranar Laraba za su kada ƙuri'a kan batun ayyana matakin ba a matsayin raini lamarin da ake ganin zai kara rura wutar takun sakar da ake yi tsakanin majalisar wakilan ta Amurka mai rinjayen 'yan Democrat da kuma shugaba Donald Trump wanda ɗan Republican ne da 'yan Democrat ke son su binciki gwamnatinsa. a watan da ya gabata ba ya saki tataccen rahoton mai shafuka 448 inda a cikinsa mula ya wanke trump da mukarrabansa daga zargin haɗa kai da rasha amma ya gaza cimma matsaya kan ko shugaba trump ya yi yunkurin hana binciken ko akasin haka. Jami'an Falasɗinawa sun ce an cimma tsagaita wuta tare da Isra'ila da ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Islamic Jihad. An dai cimma wannan yarjejeniya tare da taimakon ƙasar Masar da ta shiga tsakani wacce za ta fara aiki da misalin ƙarfe ɗaya da rabi agogon ƙasar. Akwai alamun cewa ya zuwa yanzu tsagaita wutar kamar ta fara aiki. musayar makaman roka da kuma har-haren jirgin sama ya hallaka fararen hula 'yan kasar isra'ila guda hudu da kuma akalla falasinawa mutum ashirin tun ranar juma'a wannan shine karan farko da aka kashe yahudawa fararen hula a faɗan na kan iyaka tun bayan shekarar 2014 shugaba donald trump ya ce amurka tana goyon bayan isra'ila ɗari bisa ɗari yayin da take kai kare 'yan ƙasarta daga har-haren rokar falasina da ake cillowa daga yankin gaza. a gaida Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka leƙa sashen rahotannin namu kuwa za ku ji cewar an yi kira da musulmai su yi amfani da wannan wata na azumin Ramadana wajen canza halayensu. kana da yin addu'a don neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki daya. Jama'ar Kiristan Kiristocin Jamhuriyar Nijar ne suka yi wannan kiran a lokacin da suke taya musulmai murnan wannan wata na Ramadana. Haruna Mamman Bako ya aiko muna wannan rahoton. A daidai lokacin da aka soma azumin Ramadan a jamhuriyar Nijar Kristoci ne a garin birnin Kwanni. Sakawa musulmi fata lahiri albarkacin soma azumin na bana kamar yadda shugaban su Kristocin ke cewa. Sunana Fasar Abubakar Musa shugaba na dukkan Kristoci na Amin a nan Kwanni. Muna muku fatan alheri yan uwanmu, uwayenmu, annanmu, matayenmu da suka fara wani lokaci wata na Ramadan, wata na azumi. Muna fatan alheri zuwa ga kowa da kowa muna buƙatar yau da aka tashi da azumi kuma muna fatan har a yi wannan kwana talatin ana yin azumi ko kwana talatin ba daya muna fatan a ƙare shi lafiya kuma bari wani azumi da ake yi bari ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar lokacin da ake wani azumi a ci gaba da addu'a domin kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin wannan ƙasa da rahamar Allah a cikin wannan ƙasa a nasu bangaren musulmi sun nuna jin daɗin su da wannan kulawar ta kiristoci hukunci a irin wannan lokaci kamar yadda malam muhammadu dan wazihu ya muna karin bayani wannan ba bakon abu bane aishi a cikin musulunci tarihi ya riga ya gabata dama da addinin kiristanci da addinin musulunci dama ai suna da zaman lafiya abinda kowa sani tunda wanda muke koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya zauna har da kiristoci ya zauna da ma waɗanda ba su da addini kenan don haka tunda haka ga Allah da kanshi ya halatta ma musulmi aure har da kitabi kirista kenan wani sirri na wanda allah ya sani tsakanin bayi da bayi wanda kenan wannan ba abin mamaki bane da an ce kiristoci sun nuna murna da jin daɗi akan samun watan ramalanu tunda watan ramalanu alkhairi na mai yawa ga duniya gaba ɗaya tunda wanda ya aka ba qur'ani cikin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ma ce yayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Kinan shi ko qur'ani cikin ramadan an kasabkar da shi kinan dan haka kuma qur'ani rahama na manzon Allah rahama na ga duniya gaba daya da musulmin da kirista da hadda arna alkur'ani ya zan rahama gare su mukan musulmi idan lokaci ya kama sun kai wannan kirsamatin nan mukan zo mu gaida su mu nuna musu lalle mu ma masu neman zaman lafiya na addinin mu ya koya mana ai zaman lafiya kiristocin sun ja hankulan yan kasuwa daga bisani da su kula da yin sauki wa musulmi na kayan masarufi a wannan lokacin na azumin ramadan kamar yadda pastor abubakar musa ya bayyana gaskiya muna kira ga yan kasuwa a cikin lokaci azumi ana yin azumi ne domin neman lada ko neman Allah ya kama rahamarsa da jin kansa a cikin kasa to idan muna azumi mu tausa ma mutane bangaren kaya na saida wa lokaci na gani idan ana azumi kaya ma suka yi tsada walar a lokacin da ake azumi ya canta a ce kaya an rage farashin kaya idan abin da ana saida ma akan jika goma ne a lokacin da ba azumi to ya canta ya dawo ma akan jika takwas bakwai domin a sauƙaƙa mutane bangaren kayan danyu wanda ake ci a lokacin jidda azumi azumi ya cancanta wannan su zama da arafa duk da muna yi ne saboda lada bari mu yi komi ya zama da sauki ga juna ga yan uwa domin mu samu albarka Allah da rahama Allah a kowane lokaci musulmi da krista sukan wa juna barka a lokutan salloli da azumin juna a jamhuriyar ta Nijar abinda ke tabbatar da kyakkyawan dangantaka da zaman lafiya tsakanin musulmin da krista a jamhuriyar ta Nijar Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin gwanda a Nijar. Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida 'yan uwa a duniya. To a gaida Haruna Mamman Baku, daga jamhuriyar ta Nijar sai Najeriya. nan ma batun daidai na watan na ramadana inda aka ƙara jan hankalin jama'a don su yi koyi da wannan wata da kuma amfani da abin da suka koya a cikin wata hassan Umaru tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton a yau musulmin najeriya suka bi sawun miliyoyin takwarorin su musulmi na kasashen duniya suka tashi da azumin watan ramadan to yaya azumi zai canza halayen jama'a a cikin kwanaki talatin uwar gida pisa da bello abiola ta ce a matsayinta na musulma ta san cewa azumi yana horo tare da koyar da halaye na gari ga musulmi ita ko amirat oloyede ta ce yana da kyau a nuna halaye na kwarai lokaci da bayan azumi. Ramadan month. Amirat Oloyede ta ce yana da kyau a yi halaye masu kyau a lokaci da bayan azumi ta yadda za a sami rahamar Allah ta'ala kuma a kyautata wa kowa da kowa a ƙarfafa hulɗa mai kyau da jama'a da kuma barin kaba'irori. Haka zalika na ji ta bakin wani yadda ya ce azumi zai canza halayensa a cikin kwanakin nan talatin. jaro guntun gida ta yaya azumi zai canza halayenka halaye saboda wata ne na alhurma ana barin muyagun ayyuka ana tun Allah ga lokacin da don wata ne wanda ka neman rahama gari shi kana gana a cikin waɗannan kwanaki talatin zaka iya canza halaye isa albarkacin wannan wata na azumin lamara insha Allah duk wasu abubuwa da ake da wasu batutuwa da ake na banza do za a bari kuma za a kama zama masallaci ana ta ibada ana roƙon Allah Allah ya sauka mana waɗannan abubuwa da ke faruwa Najeriya to me yasa halayen kwarai ba su dorewa bayan azumi ta adam mantuwa gare shi don in bai da mantuwa wan ga watan abubuwan da muke gani da abubu ibada da muke yana da kyau ta dore to amma da yake muna da mantuwa sai mu manta sai mu koma halani muke ciki a cikin watan azumi mutane na gudan kallon majigi da fina-finai saboda me saboda abubuwa ne na batsa da kwallo da wasu abubuwa don na kaba'ira ba a son ganin su saboda dai watan ganin alhurma da a gare shi cikin watan ga ana neman alhurma sama rahama Allah cikin wanga watan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. thank you gaida Hassan Umaru Tambuwal. Albarkacin watan nan na Ramadana shi ya sa muka so mu ji ra'ayoyinku a yau, wanda muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku, wai me ke sa mutane canza halayensu a watan Ramadana, amma baya ga watan Ramadan sai an ta koma gidanta na tsamiya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga Kwara? Malam na Kwara? Bello Garba ina mai blouse kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. To Malam Bello muna jin ka. To na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gaba. To ya eh. kamata a ce musulmi ko wani iri na da ya kamata a ce wannan wata ya zama darasi gare shi. Ba wai sai lokacin wannan wata ba a ce mutum na iya tashi yana ibada ko kuma salloli da sauransu ya kamata koyaushe mutum ya zan ya zan darajan ya zan yana yana yin ibadojinsu ga wanda Allah ya ce da na fitili da karatu alkur'ani da sauransu ya kamata shi wannan wata ya zama darasi gare mu duk abin da za mu yi to bayan wannan wata ya wuce ya kamata a ce mun yi koyi da shi mun ci gaba ba wai sai cikin wannan wata kawai muna ibadodin mu ba to me to me zaka ce ga eh? me zaka ce ga waɗanda suke canza halayensu a wannan wata bayan watan ya wuce sai su koma inda an ka hito to gaskiya ni ina kira gare su da ya kamata a ce su ji tsoron Allah ba wai da wannan wata ya wuce ba a ce mutum ya watsar da ibadojin sauransu ya kamata wannan wata da zaran ya farko to duk abubuwan da kake yi na ibada su ya kamata a ce ko da ya wuce ne ka ci gaba da shi ka dore da ibadodin da za ka to mun gode mun gode malam bello bar mu tafi garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam wa barakatu wa ke magana da alhaji musa garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna najeriya cewa Malam Alhaji Musa muna sauraron ka. To da wannan ne nake mika sakon kai murna ga 'yan uwa musulmi na duniya baki daya. Da fatan wannan azumi da muka dauka ne yau Allah subhanahu wataala ya sa mu gama shi lafiya. Kuma abubuwan da bai da kai dangane da kake magana cewa mai isa mutane bayan Ramadan suke canja al'amarin su. To gaskiya al'amari ka san da wasu misali idan suna wani aiki wanda yake mara kyau ne. wani ya kan yi tunanin cewa tun da wata mai alfarma ya zo bari ya kokari ya bari to amma da kiran da muke ga al'umma shi wannan wata damar ya kamata ya zama izina a gare ka idan kana wani abubuwan da bai dace ba idan kana algushi ne ko kana wasu tuwa-tuwa to ya kamata idan wannan wata ya wuce ka yi tuban da ya kamata tubu ilan layi da watan nasuwa ina gani idan kai haka za ka samu riba ranar gobe ba amma idan kuma ka ce za ka koma ka ci gaba da harkar da bai dace ba don na ganin ba abin da ya dace ba ya kamata wannan wata ya zama mana watan tuba. to mun gode alhaji musa bari mu tafi jihar yobe ya muke da shi a jihar yobe. Hassan Adamu ne daga Lafiya. To Malam Hassan Adamu na sauraron ka. Yau ina kira Allah kan wata Ramadan Allah ya tsere mu lafiya. To amin ya Allah me kiran ka ga masu canza halayyansu a watan Ramadan in watan Ramadan ya wuce su koma inda suka fito. Kira na da sai watan Ramadan ya taho su zo ta ayyuka bayan watan ya kawo Allah ya canja masa To mun gode bari tafi birnin Yakubu. Wa muke da shi a jihar Bauchi? Ahmed Abdullahi ne daga Bauchi. To Malam Ahmed muna jin ka. Ni dai kira na ga musulmi wanda suke canja ra'ayi in wata Ramadan ya wuce ina roƙon Allah ya sa Allah ya canja musu zuciyarsu in gama Ramadan din nan su ci gaba da aikin ibada su mai kyau. To mun gode Malam Muhammad Abdullahi. Har yanzu dai muna so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da waɗannan ko kira da za ku yi dangane da su waɗanda sukan yi ayyuka da suka dace a watan Ramadan, amma idan watan ya wuce sai su koma suna ayyuka da basu dace ba. To muna so ku kira a lambar mu dai kamar kullum wadda to mun samu wani kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? da ba kashe rediyon ka to kashe rediyon ka. Na rage. A ka kashe shi ka kashe shi. Na rage na kai. Yawwa to wake magana. Eh ba wakil ne. Ba wakil to muna jin ka. Eh na mutane ra'ayin wasu wanda suke koma daga watan Ramadan. Allah ba wakil ka dan kashe rediyon ka don Allah. To ba wakil layin shi ya tsinke to bari mu ko muna nan dai a jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe. Wa ke nan? zan daga To malam da Ayyabu muna jin ka. To muna fatan alheri Allah ya samu gaba wani wata lafiya. To Allahumma amin. To masha Allah muna jin ka so menene naka kira ga masu canza halayyansu baya ga watan Ramadan. yawa ba canza halin da baya ga watan ramadan ya kamata su sauri a wannan watan suka roƙi alfarma suka roƙi lada suka nemi lada a wannan watan kuma allah ya bada to sai wani aikin mata arziki ya kamata ya su kiyaye su daina kuma daga wannan tsallakin allah ta mutum kuma shi ɗaya ga kowa ya samu ceto na annabin mai kyau insha allah. to mun gode bari mu tafi jihar zamfara wa muke da shi a jihar zamfara. assalamu alaikum sai. wa alaikum salam wa ke magana. jihar zamfara tarayyar najeriya. wa ke magana. sa'idu magaribin birnin magaji lokal gannan jihar zamfara tarayyar najeriya to malam sa'idu muna jin ka kuma da alhamdulillah yana kowa muna a najeriya murna akan wannan wata na to layin malam sa'idi ya tsinke a muna dai sauraron ku don ku kira ku bayyana muna naku ra'ayi to muna da kira daga jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba Ka magana da Dr. ne, Dr. Bala yaro ne mai magani a headquarter Jalingo. To Malam Dr. Bala muna jin ka. abun da yake tafiya muna roƙon musulman duk duniya game da maganan waya da suke canza ra'ayi a musulunci wadda idan idan aka tashi ibada sai gan su masallace su rinka cika kuma sannan bayan da azumi ya riga ya wuce din kuma su rinka abun nan muna roƙon musulman duniya su musu addu'a Allah Ubangiji shi sa su dore da hakan nan. To mun gode bari mu koma jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe? Alhaji Adamu Dade ne Patesco. To Alhaji Adamu muna jin ka. A gaskiyar magana ayyuka na alheri da ake yi a watan Ramadana. A shugabanni malamai da suke sanar da jama'a cewa a watan ramadana akwai abubuwan da aka yi na alheri akwai lada sosai saboda haka ne mutane suke kokarin cewa su aikata aikin alheri a wannan watan kar a yi fada kar a yi mummunan magana kar a yi kallon da ba ya kamata ba to kaga wannan shine sa mutane suke aikin alheri a watan ramadana To amma ta yaya kamata a ce su yi su ci gaba da yin shi koko kawai a tsaya daga watan Ramadana kawai shi kenan an gama. a gaba kamata a ce ai gaba daya ma har ma karshen rayuwar mutum ya rinka yin alheri kamar yadda yake a watan ramadana don ko yanzu da misali da suke kallo ina da yaro ni direba ne ina da yaro da yake aiki wallahi bai taɓa mun alheri ba a wannan watan a yau din nan sai aiko min buhun dawa da naira dubu biyar wato wannan abun ba karamin dace na ji ba. to watan ga da irin wannan zai dore da ko kowa ma ba wani abu yanzu haka muna azumi wani lokaci ko wani rikici ko wani fada ko wani abu a riga a sanar da mu a wannan watan ba a yi to saboda haka ne kuma ni nake kira ga jama'a yadda ake sanar da mu din nan mu dore har karshen ma rayuwar mu to mun gode mala adamu bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi kana magana da Abdulkarim ne da kalkalin eh, local government Bauchi state to mala Abdulkarim muna jin ka To, ra'ayina a kan irin wayannan mutane masu canja halayensu bayan azumi. Ana kira ga malamai da kuma limamanmu da su ci gaba da addu'o'i masu domin su daure a kan irin wayannan rayoyin ko kuma a kan irin wayannan abubuwan da ake yin shi a cikin azumi. Allah Ubangiji ya sa su daure da yi. To, mun gode, bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara? Ibrahim Sabo Yahaya ne. To, Malam Ibrahim muna jin ka. cewa man ina Ibrahim. Kana ji na? Su masu ba Layin Mala Ibrahim ya tsinki ko in ce layin shi bayi da kyau. To ina ganin iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar kira da wanda ma ba samu dama ba ko ba ma rana ce idan Allah ya kai mu sai ku bugu ku bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma ga shirin mu na gaba labaran wasanni Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowa kowane sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara daga Birtaniya inda aka ba da rahoton cewa shahararren dan kwallon na Liverpool Muhammad Salah shi da abokin wasan sa Roberto Firmino duk watakila ba za su shiga wasan kusa da na karshe na cin kofin zakaru da za a yi ba da Barcelona saboda raunukan da suka samu. shi sale da ma cancimin shi aka yi daga cikin filin wasa bayan da suka ci karo da dan wasan ko kuma mai tsaron gidan newcastle martin dubravka a wasan da suka yi ranar asabar wanda kuma su yan liverpool din suka ci uku da biyu to amma duk da haka manajan liverpool jorgen klopp ya ce shi ya tabbata a sala zai samu ya buga wasan karshe da za a kai na premier league wanda za su yi da 'yan wolves a ranar lahadi mai zuwa inda 'yan liverpool din suke fata su ci wannan kofi din a karon farko tun shekarar 1990 ƙungiyar kwallon kafa ta esperance ta tunisia da ke rike da kofar zakaran afirka za ta kara da ta waidad casablanca ta morocco a wannan wasan karshe da za su yi na cin wannan kofi din wannan shine karo na biyu da wannan kungiyoyi biyu na esperance da wadda da za su karu a irin wannan wasa na kokarin cin kofin zakarin afirka shi dai wasan na cin wannan kofi na karshe za a yi shi ne karshen watan mayan nan da kuma farkon watan yuni wanda kuma ita wadda da ta za ta fara daukar wasan farko. shugaban amurka donald trump yana shirin girgin ta gawo shahararren dan kwallon wasan golf saboda nasarar da ya samu a kwanakin nan ta sake cin kofin masters wanda kuma shine kofi na goma sha biyar da ya ci sannan kuma shine kofi na farko da ya ci a cikin shekaru fiye da goma da suka gabata shi dai trump da ta ga abokan wasan golf ne sosai suna buga juna don ko cikin watan fabrairu nan da ya gabata an gansu suna buga wasa tare da ɗaya shahararren dan kwallon golf din jack nicholson a national golf club da ke birnin jupiter na jihar florida ba da bayan haka ta ga yana yana wa trump wani aiki na harkar kasuwanci domin shi ta ga din shi ne shata fasalin filin wasan golf na donald trump da ke dubai to gashi muna da labarin da jaridar nation ta buga na cewa babban kocin kungiyar kwallon kafa na kwara united a najeriya abubakar bala ya ce ya ajiye aikin sa nan take bala ya ga kamfanin dalilin labarun nigeria wato nan kenan a yau litinin cewa ya ajiye aikin ne saboda wasu dalilai na kansa ba don rashin kokari ko kuma hoɓasar kungiyar tashi a wasannin league na nigeria da ake yi ba amma duk da haka kamfanin dalancin labarin na nan ya tuna da cewa ita kungiyar kwallon kafa ta kware united din ba ɗaya daga cikin wasanni uku da ta yi na league da ta ci jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai mu mun burku lafiya da Aliyu Mustapha Sokoto da labarin wasanni. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma amma kama mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. jami'an amurka sun kisi ce ufan kan alamomin da suka gani game da iran waɗanda har suka sa mai ba da shawara kan harkar tsaro john bolton ya fitar da wata sanarwa jiya lahadi wacce ba a saba gani ba wasu batutuwa masu tada hankali da barazana da ke ci gaba da faruwa waɗanda ake alakantawa da iran ne suka sa amurka ta tura wani jirgin ruwa mai ɗauke da filin jiragen yaƙi da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar bolton akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na superjet uh, 100 a filin tashi da saukar jirage na moscow sharamet yobo yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau litinin mai magana da yawon kwamitin binciken kasar ta rasha To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada kuma ta ba da umarni Sa'ida Hamdun. Sai injiniyan namu na yau shine Magnus da ni wanda na gabatar da shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙarasa kwanciya lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya duk da cewar muna da sauran awa uku a gaba. Bis salam.